gabanci a karan farko sai ya zamto wasu na cewa wani wasu na cewa wani bangare har ya kai saboda tsoron Allah su suka iya daidaitawa cikin sauki ko bayan rasuwar sayyidina abubakar ba a sami wato damuwa da yawa wajen cewa wa za a jagorantar ba saboda ya riga ya ayyana wa zai jagorance shi bayan sayyidina umar shi ma ya zo ƙarshen rayuwarsa an samu wani abu kamar eh, wato ta baba yaya za a yi da jagoranci bayansa cikin ikon Allah aka samu sauƙin lamari abubuwa suka tafi yadda ake so hakan nan bayan da rasuwar na Usman musamman saboda irin yanayin da ya rasu a cikin sai ya zamto cewa an samu an hatsaniya a tsakanin manyanmu na farko kan lamarin jagoranci wanda alhamdulillah shi ma ba a sha wahala ba aka iya warwarewa komai ya zanto daidai wato inda za ka bi abin wato tiriyan tiriyan ɗaya bayan ɗaya za a ga duk lokacin da za a samu canjin shugabanci sai an ɗan samu wani irin ƙura ta tashi kaga abubuwa kamar za su iya rikicewa amma in a tsari ne na musulunci ko tarihin musulunci za a ga sau da yawa abubuwa suka miƙe saboda daga zaran an kira Allah an kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kira matsayin shari'a sai kowa ya tsaya ya wannan to amma irin yanayi namu tsari irin na zamani shugabanci irin na zamani musamman irin haɗaka irin ta Najeriya ƙasar da ta haɗa yare saboda ɗari biyu ta haɗa yankuna daban-daban kai ta ce wasu ƙasashe da aka haɗa a guri guda kuma ga addinai daban-daban ga kuma yadda ake neman mulki musamman irin mulki na zamani mulkin demokradiyya wanda cikinsa akwai 'yancin faɗin albarkacin baki akwai yadda aka yi ta gwagwarmaya wajen neman mulki, da irin abubuwan da suka ta fitowa da kuma tsarin ya bayar da kai ka ce kowa ya abin da ya ga dama ko a lokacin komai a halal ne ganin an wato samu madafan iko ya saka wato ba abin mamaki ba ne ba a irin wannan gaba abubuwa su ƙara ƙoƙarin cakuɓewa tsakanin mutane wannan ya saka kamar yadda aka saba idan abubuwa sun taso kasantuwan addinin musulunci is a complete way of life manhajul haya tsari ne na rayuwa wanda kowane irin yanayi aka samu kai a ciki kuma musulunci yana da cewa zai kuma sa tabarau ya haska wa mutane ina ya kamata su dosa wannan ya saka aka shirya irin wannan lacar aka gayyato waɗannan manya-manyan malamai da muke gani waɗanda fuskokinsu ba ɓoyayyun fuskoki ba ne ba hata wanda shi ne bai sanya babban riga ba amma ko bai sanya kaki ba shi ne za ka iya cewa wa rundunar ɓoye wanda kowa ya san shi amma ba dole ka san shi a irin wannan bugiran ba babban malaminmu wanda shi ne na hannun dama ta ɓangare na na dama kuma shi ne wanda ya fi dukkan sauran malaman namu shekaru kamar yadda na faɗa ɗazu ana nufin malaman da suke nan gurin malam dr bashir ali umar ba ɓoyayye tsakanin tsakaninku ba babban limamin masallacin furkan da ke kano sai kuma mai biye masa amma wato a ɓangaren zama ba a shekaru ba shi ne farfesa mansur ibrahim sokoto abu ramla mni sai kuma mai biye wa malam bashir a shekaru amma ba a gurin zama ba dakta abubakar muhammad sani na ga mutane suna dariya saboda sun kalli fuskar kuma suka ce ya abin yake haka sai kuma wato wanda muryarsa ta je ko'ina saboda yadda ya shiga warmayoyi daban-daban amma kuma wato ba dole ne an saba ganin sa irin wannan bigire ba amma yau an gashi saboda ya riga ya tuɗe wata rigar ya sako asalin rigarsa ta asali rigar musulunci shine brigadier general usman kuka sheka tsohon mai magana mai magana da yawun sojojin najeriya muna wa malam maraba muna wa kowa maraba kuma muna muku maraba da ma sauran waɗanda ban ambata ba musamman manyan malamai da suke tare da mu akwai dan uwa matashin malami jabir sani mai hula da sauran jagororin da suke baya duka muna wa kowa sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ibrahim sokoto an ce za mu tattauna akan zaman tare bayan zaɓe ya zaman namu yake gabanin zaɓen don sai mun sanya muke zaune gabanin zaben sa'an nan mu san yaya za mu zauna bayan zaben in baya da kyau sai a ci gaba in akwai gyara sai a gyara gare ka malam alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba al'ummar musulmi da Allah ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin nur shugabannin addinin musulunci da Allah ya albarkace mu da haduwa da su a yau da jagoran al'umma daban-daban sauran yan uwan musulmi gaba daya har da wannan sauti da hoto yake kai gare su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh su soma da ba mu ubangiji dai masa godiya akan raya mu zuwa wannan lokaci kamar yadda babban yayana ya faɗi da shigo nan hankali na sai da ya tashi hana yadda muka irin wannan taro a ba kai ka ci yan kwanuka ne kaɗan kuma rayuwar dukkan ta haka take haka zo ta ƙare to muna roƙa Allah sarki ya sanya mu rayuwar mu albarka Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya azurta mu rayuwa nagartacciya wadda bayan ta ke samu rahama Allah da shiga aljanna bayan haka ina yaba ma shugabannin wannan cibiya bisa wannan kokari da nazari da suke a kowace shekara ba ma a shekara ba akai akai domin gayyato masana na fannoni daban-daban saboda al'umma ta karu da su Allah ya kare muku jagora Allah ya kara mana cibiya albarka Allah ya kara ɗaukaka ta babu shakka ta toshe mana kafa babba a wannan birnin tarayya da muke alfahari da shi a wannan ƙasa dokta ya yi tambaya cewa yanzu muna maganan kyautata zamantakewa bayan zaɓe Ku ya zamantakewan mu take ne kafin haka a karmakalla gaskiya wannan tarihi ne mai ɗan tsawo najeriya ƙasa ce mai tarin al'ummai iri-iri da al'adu iri-iri da tunani iri-iri to kuma al'ada ubangiji duk inda ya tara irin waɗannan to labudda sai an samu hatsaniya da rashin fahimta amma dai cikin hamar Allah gare mu duk da akwai wannan bambanci mai ɗimbin yawa na ƙabilu da na harsuna da na al'adu har da na addinai ba ana iya relatively muna zaune da juna lafiya har zuwa 2016 lokacin da aka zaɓi wannan gwamnati da ta kawo ƙarshe yanzu wannan lokaci kuma al'umma ta sa fata kwarai da gaske cewa duk wata matsala a najeriya ma za ta kawo aka yi shekara hudu ana kyautata zato ana fata aka sake dawo da gwamnatin kuma mulki shekara ta dubu biyu da goma sha tara to duka dai muna ta addu'a muna fatar madaukiyar sarki ya inganta rayuwarmu to tsakanin 2019 zuwa yanzu abubuwa da yawa Allah ya kawo su abubuwa da yawa sun faru hakika ne talauci ya karu ayyukan ta'addanci sun karu rayuwa ta yi kunci ta yi tsanani ta yi wahala za ka ko da aka zo wannan zaɓen na 2023 a wasu abubuwa da suke iya ƙara sa alifanci juna na wahala da ake ciki fetur da kusan shi ne jigon tafiyar da al'amuran yau da kullum na rayuwa shi ma ya yi wahala sannan aka zo da sababbin dokoki da tsare-tsare kafin zaɓe wanda suka danganci kuɗi da canjin kuɗi da cashless policy Zagadu waɗannan abubuwa ne da suna iya sa mu samu farraka da rarraba tsakanin junanmu saboda halin da muka samu kanmu a ciki da haka a nau tunani zaɓen 2023 ya zo da ƙalubale mai yawa ga al'umma na yi aikin sa ido ga zaɓe na zagaye wurare da yawa a yankinmu kuma na ga abubuwan da al'adar ne dai ba saba ganin su ba a gida guda za ka tarar da ɗan jam'iyyu daban-daban rumfarsu ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya dangi ɗaya mutanen anguwa duk su ne amma an raba kai an yi fitina wasu wuraren har an hana zaɓe. ni kai na rumfar da nake zaɓe yau za ka yi zaɓen shugaban ƙasa ba ba mu na 'yan majalisa ba kun ba wani abu ya hana ba yanayin da aka samu kai ne ya hana a yi zaɓe na je wasu rumfuna da an fara an kasa iyarwa to sakwatan na fi sani fiye da sauran wurare ga sakwato inconclusive ya yi yawa duk sanatocin mu guda uku ba wanda aka kammala zaɓen su rate goma sha ɗaya a farko an ce an sanar da guda ya na ji kamar na ce shi ma an soke kaga kenan me ya kawo wannan yanayin da ake ciki to don haka tunani ne mai kyau cewa a zo a ci gaba da faɗakar da al'ummar musulmi cewa akwai farayewa bayan zaɓe kuma yadda zaɓen 2019 ya wuce kafin sa na 2015 ya wuce kafin sa na 2011 2007 2003 99 93 83 79 har kan baya duk sun wuce sun zama tarihi wanda ma zai koma tarihi da haka akwai bukatar mu inganta rayuwarmu da abin da zai dawwamar da mu hayaniya da fitina da farraka lokacin zaɓe an saba da ita duk da bata kai wannan level da muke a yau ba amma duk ina inda suka yi hayaniya a cin-na-yankin misali ina har waɗanda a dalilin haka rayukansu suka salwanta wajen fitinar zaɓe ina waɗanda suke ta'addanci kan ƴan uwansu suka zubar da jinenansu ko suka ci mutunci su ko suka zazzage su a zaɓen 2019 ga gwamnatin 2019 ta ƙare a ya kamata a ci gaba da faɗakar da musulmi da al'umma najeriya gaba ɗaya cewa rayuwa ba ta tsaya kan matsalar siyasa ba kuma rayuwa ba ta tsaya kan matsalar zaɓen shugabanni ba kuma bayan zaɓen shugabanni akwai rayuwa akwai canje sheka akwai kuma sake sabuwar rayuwa da yawa waɗanda kai musu yaƙi a wata jam'iyya kai faɗa da wata jam'iyyar gobe za ku zan sun koma nan jam'iyya yana roƙon Allah ɗauke sarki ya sa ta zaman da za mu yi a nan ya zama mai amfani gare mu Allah ya fito da gaskiya daga bakunan wanda za su yi magana kuma Allah ya shigar da cikin zukatan wanda za su saurara Allah ya sa ta zama mai amfani da tasiri gare mu gaba ɗaya. barin je zuwa ga dr bashir ali umar ya fata malam a matsayinka na malam musulunci manazarci waɗanne darussa za a ce mun koya waɗanne abubuwa za mu iya cewa mun wa'azantu da su a ɗan wannan yanayi da ya gabata a najeriya shin akwai abin ɗaukan izina ko kuma dai kawai yanayi ne cikin abubuwan da suke zuwa suna wucewa yau da kullum babu wani abin da zamu dauka a ciki alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wato ita rayuwar musulmi cike take da abubuwan izina cike take da abubuwan lura babu wani abu wanda yake zai wuce a cikin rayuwar musulmi face abin ya ɗauki wato abu ne wanda yake karatu ne ake masa da waje bai ɗauki darussa a kai kamar yadda aka ji bayani daga bakin profesa mansur na yanayin halin da ake ciki gabanin zaɓe na wannan ƙasa akwai mahanga da dama amma hakika shi kansa duba da halin da ake ciki kafin zaɓe ɗin shi kansa akwai darasi sannan kuma har abin ya zo ya cike ya zuwa ga zaɓe ɗin a koyaushe aka samu juyi na shekara hudu idan ta kewayo za a yi zaɓe za ka ji ana ta hasashe iri-iri a yawancin hasashen da aka yi gaskiya hasashe ne wanda yake mara kyau a kamar in ba manta ba shekara ta da biyar cikin hasashen da ake yi ne kan cewa najeriya za ta tarwatse ba zai yi ta zauna a inda ta kira in yi wannan hasashe kuma da bayanai wanda ake cewa bayanai ne na sirri na kasashe wanda suka ci gaba wanda aka yada to amma alhamdulillah yau ga shi shekara takwas najeriya ba ta tarwatse ba to a cikin wannan akwai babban darasi domin yayin da aka samu wannan daga cikin babban abin da wannan ya zabar da al'umma shine wato a zabura zuwa ga Allah jalla wa ala ila Allah wato a zabura a tafi wajen Allah aminta da shi an yi ta kiran al'umma kan a dage akan addu'a a masallatai sannan a dage akan komawa ya zuwa ga Allah a dage akan bibiyar abubuwan da suke saukar da rahama a cikin al'umma domin shi aminci da kwanciyar hankali da rashin tarwatsewar al'umma rahama ce daga cikin rahamonin Allah jalla wa ala to ita kuma rahamar Allah tana sauka ne da sabubba waɗanda suke sanannu a lokacin nan malamai daidai gwargwado an yi ta bayanin yin abubuwan da za su saukar da rahama na tuba zuwa ga Allah da kyautata tsakani da wato sadar da alaƙar zumunci da kuma nuna jin kai ga waɗanda suke mabukata kuma alhamdulillahi Allah jalla wa'ala ya saukar mana da rahama aka yi zaben nan aka gama Najeriya ta tarwace ba bal abin da ma ya zo ya biyo baya shine da yawa abubuwan da suka rinka faruwa a da gabanin wannan Allah maɗaukacin sarki ya kawar da su shiga masallatai ya zamanto ana shiga masallaci cikin kwanciyar hankali A babu yadda za a ka shiga masallaci sai an caje ta an sanya bomb detectors checkpoint suka tafi aka samu kwanciyar hankali daga babbar fitinar da ta addabi al'umma a wannan lokaci a wannan ni'ima ce ta Allah jalla wa ala kuma haka babban darasi da zamu dauka hatta a wannan zabe da aka yi shine istiqatu billah aminta da Allah jalla wa ala duk wanda ya aminta da Allah to Allah madaukakin sarki zai isar masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah mai isar masa ne kuma matakin farko na dogaro ga Allah jalla wa ala shine komawa ya zuwa gare shi ta hanyar yawan addu'o'i kuma har a wannan shekarar a gaskiya ba a bar wannan ba an yi fikira kuma an yi ta kokari wajen komawa ga Allah da tsananta addu'a gare shi kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki yace kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ubangiji na bai damu da sha'anin ku ba da ba dan addu'a ku da kuke yi ba saboda haka wannan shine babban wato hotline tsakanin mu da Allah jalla wa ala wanda bai kada mu sake mu yanke shi kuma wani yana daga cikin arziki da Allah maɗaukakin sarki ya ma wannan kasa mu ta Najeriya wanda da wuya a cikin sauran kasashe ka same su da wuya ka sami irin wannan a cikin sauran kasashe yadda za ka ga al'umma da baki ɗaya an koma zuwa ga Allah ana addu'a kuma a cikin wannan kar mu manta wato hatta waɗanda ba musulmi ba su ma za ka ji suna ta faɗan kan cewa su yi addu'a kuma sai yana daga cikin asalinmu a cikin shari'a cewa yayin da aka yi fari za a yi roƙon ruwa aka ce hatta ahalul zimma wanda suke zaune tare da musulmi su ma su je su yi addu'a saboda me saboda su ji kan cewar ga baki ɗayansu zaman lafiyar al'umma da saukar rahama a cikin al'umma wato nauyin su ne da ya shafe su ga baki ɗaya tare da cewa muna itikadi a al'umma musulmi tana itikadin kan cewar addu'ar wato ba addu'a ce sahihiya ba to amma akwai ka'ida a wajen Allah jalla wa ala da Allah ta'ala ya ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su wani ne wanda yake amsa addu'ar wanda ke cikin tsanani wanda ke cikin halin darura kuma yake yayewar bakin ciki saboda baka sani ba hatta waɗanda su waɗanda ba musulmi ba akwai wanda zai yi addu'a addu'an al wanda yake ainihin ya shiga cikin halin matsi da tsanani wanda Allah madaukakin sarki zai dubi wannan ikrar din nasa Allah ya amsa addu'a su domin hatta mushrikai idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din idan suka yi wannan addu'ar ta Allah ya tsayar da su duba kisan ikrima ibn abi jahal ikrima ya gudu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin teku zai gudu zuwa habasha ambaliyar ruwa ta taso igiyar ruwa ta taso sai tarkin din jirgin ruwa yake khallisu khallisu ce menene khallisu menene khallisu yace kuce la ilaha illallah sai ce a zuciyarsa to ai abinda Muhammad yake faɗa kenan da nake gudu daga gare shi amma sai ce la ilaha illallah Allah ya tsirar da shi Allah ya tsirar da shi sai ya kaci kuma yana yana fitowa daga gaba sai ga matarsa ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amana ta biyo shi har Yaman Dan ta samu ta taho da shi sai ya ce ai dama ga abin da ya fuskanta saboda haka wannan babban darasi ne a gare mu cikin darussan da ya kamata mu kula da su a cikin wannan ƙasa irin abin da ya faru na ɗauki na neman zaɓe wanda aka yi wanda a gaskiya mun san irin abin da ya faru a cikin wannan ƙasa na wato nuna kiyayya ga musulmi da musulunci a wannan ƙasa a lokacin da ake ɗaukin wannan zaɓe to alhamdulillah ba tare da musulmi sun wato zaɓalɓala abin da ke faruwa a cikin ƙasar ba abin da ake cewa hitting of the policy ba tare da musulmi sun yi wannan ba amma a gaskiya kowa ya faɗata kowa ya faɗata a kan cewar to ga irin yanayin zama kuma alhamdulillah babban natijar da muka gani a cikin zaben nan ya nuna kan cewa tare da karancin mutane waɗanda suka yi zaɓe 57% kashi 27 cikin 100 su ne suke zaɓe ƙasa da dukkan shekarun da suka gabata tare da ƙarancin waɗanda suke zaɓen da kuma yawancin waɗanda aka zaburo waɗanda ba mu ba wanda su suke zaɓen amma allah maɗaukakin sarki ya ba da nasara ga a wanda yake ne musulmi tare da cewa musulmi an raba su har kashi uku wanda duk kun san irin abubuwan da ake ta faɗa a social media na analysis kan wannan to wannan darasi ne darasi ne na kan cewar ya kamata musulmi mu fahimci matsayinmu a cikin wannan ƙasa muna da yawa kuma yawan nan ya kamata mu amfani da shi domin maslahar addininmu da maslahar al'ummarmu sannan kuma ya kamata mu fahimci kan cewar waɗanda suke zama tare da mu idan ba su canza akalar wato yanayin zaman ba to su ne za su zamanto a ƙasa shi ne za su zamanto a ƙasa domin abin da ya sa saboda musulmi da musulunci a koyaushe adalci shine a gaba a wajen musulunci balantana kuma muna da irin tarbiyyar ahlak da aka bamu na kara da ya kana to wannan ba wai yana nuna kan cewa rashin kan gado bane ko makamancin wannan bal wato yadda ne da mabda da asali na yin adalci wanda dukkan shugaba na al'ummar na wannan kasa ta Najeriya inda ake shugaba musulmi za mu ga irin yadda suka yadda aka yadda suka samanta mun ga irin yadda aka yadda irin shugaba Umar Musa yar addu'a ya kamanta wajen adalci da hatta shugaba ne yanzu yadda ya kamanta wajen yin adalci ga dukkan bangarorin musamman irin abin amnesty program da abin niger delta nan da aka yi duk waɗannan abubuwa ne wanda za su nuna kan cewar abin da yake bai shafi wannan bangaren bai shafi bangaren wanda yake shine shugaba ba amma ya yi ƙoƙari don ya kamanta na adalci mu fahimci wannan a yanayin zaman mu wannan zai taimaka mana darussan suna da yawa ba zan ɗauke lokaci ba wajen bayani amma na san sauran malamai za su kawo assalamu alaikum hakika ni da ku da ma masu kallon mu a duk inda suke da waɗanda za su kalle mu ta akwatunan talabashin sun musamman a suna tv mun sha darasi ko mun ɗauki darasi wannan shi ake cewa malami duk abin da ya faru ya sa tabarau na Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya hango maka wasu abubuwan da kai mai yiwa hankalinka bai kai zuwa gare su ba saboda yana gani da hasken ubangiji da bakar muhammad sani birnin kudu duk wanda ya san ka ya saba sauraron ya san ka da magana akan aƙida aƙida ɗin nan ko ita ce ma musulunci shin baka waɗanda suke nan a gabanmu da waɗanda suke sauraronmu da sauran musulmai don irin yanayi ya zo na siyasa akan samu masu goyon baya akwai ko masu adawa akwai wanda suke hannun dama akwai wanda suke ɗaya hannun dama akwai wanda suke ganin can akwai wanda suke ganin nan to malam makamin imani da kaddara wanda shine duk abin da kaga ya faru ba wanda ya isa canza dama can haka Allah ya hukunta kuma sai ya faru shin akwai abin da za mu iya ɗauka na darasi ko kuma shin wato imani da kaddara za ta taimaka wajen ƙara dunkula yanayinmu guri guda ya zamto cewa kawai ya yi kama da wasan yara bayan an tashi babu gaba ko kuma yaya lamarin yake tun da an ce walaisa zalika li ahadin illa mu'min bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وانا مسلمين musamman kuma mahalarta wannan zama na musamman a wannan masallaci mai tarihi da muke addu'a Allah ƙara masa albarka amma a ziyarata ta farko zuwa wannan masallaci alhamdulillah muna fata Allah ta'ala yadda ya haɗa mu nan cikin alheri Allah ya sa mu amfana da abin da za mu gaya wa juna Allah kuma ya kara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici kafin amsa wannan tambaya Eh, magana da take da alaka da ita na farko eh, musulmi kullum ana tunasar da shi cewa shi fa musulunci yana da bambanci da sauran addinai ta bangaren cewa shi rayuwa ce gaba daya musulmi musulmi ne a masallaci musulmi musulmi ne a asibiti musulmi musulmi ne a shagon kanikanci musulmi musulmi ne yana gettai musulmi musulmi ne mai sai da gyada mai sai da kunu musulmi musulmi ne electrician musulmi musulmi ne dan siyasa to kullum kuma musulunci ya karanta da mu cewa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a hadisi awfaqu ural islam al fillah fillah a cikin igiyoyi da suka ɗore musulunci suka haɗa shi to wadda ta kowace aminci da ƙarfi eh, ita ce duk soyayyar musulmi ya yi ta don Allah mana duk wanda za ka so shi to kana son shi ne saboda Allah duk wanda za ka ƙi shi ma za ka ƙi shi ne saboda Allah wannan matsalar tana da wahala in ka sa ta a context na harkar siyasa shi sa akan samu matsaloli da yawa mu kasa fahimtar juna to musuluncin galibi akan ajiye shi gefe sai a shiga cikin harkar siyasa da za a tafi tare da shi to dan uwanka dan uwanka ne abokinka abokinka ne uwa da uba suna nan a uwa da uba ba a canza su a kuma alaƙa ba ta ɓaci wannan kenan abu na biyu a dangane da wannan tambaya ta imani da kaddara. mun sani imani da kaddara rukuni ne daga cikin rukunan imani kowa daga cikin ko ya haddace hadisin jibril da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jero waɗannan abubuwa ya ambata ba sai na faɗe shi ba anan sa da wannan zancen kawai zan ambata saboda lokaci ah, shi abin da ya shafi zaɓe da kuma duk abin da ake neman sa kuma mutum ɗaya ne zai iya samu daga cikin mutane daban-daban dole akwai mai ci akwai mai faduwa A to kuma a irin wannan dama dole ne wanda Allah maɗaukaki ya bashi ya ji cewa ni'ima ce Allah ya yi masa kuma ya gode mata sannan ya tsaya da haƙƙinta wanda kuma ya rasa to shi kuma ya ji cewa dama Allah bai rubuta zai samu ba al ahmad da Akil sun roto hadisin al ibn ubadah ibn samit da yake cewa lokacin da babansa ubadah ibn samit akan ta kwanciyar rashin lafiyar da ya ga alamar mutuwa tare da shi ya zo ya ce da Allah Kai mun wasiya ya babana shi ne ya ce ine maka wasiya da imani da kaddara yace innaka lan tajida da al-imani wala haqiqata al-ilmi billah illa bi an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi yace wallahi ba za ka samu dandanan imani ba dandanan imani da kuma haƙiƙanin sanin Allah sai idan ka yi imani da kaddara abin da ya same ka na alheri daga Allah ne Allah ya rubuta shi ya san shi ya halicce shi ya ga damar aukuwarsa don shi ake nufi dama da imani da kaddara waɗannan abubuwa hudu ilimin Allah rubutun Allah ga wannan abun halittar abun da kuma ganin damar aukuwarsa to sai ya ce ya za a in san wannan abu shine ne gaya masa ya ce ya zan san alherin kaddara da kuma sharrin kaddara kuma duka in san daga Allah ne sai ce an ta'alama anna ma akhta'aka lam yakul yusibak wa ma asabaka lam yakul yukhti'aka yace abin ta yadda zaka san wannan shine ka yarda duk abin da ya kuskure maka baka same shi ba to ma can bai zama zai same ka ba me ma'anar wannan ma'ana dama ba a rubuta ba laisa fi ilmillah wa laisa ma katabahu Allah wa laisa ma khalaqahu Allah wa laisa ma sha Allah an yakuna ba cikin abin da Allah ya sani ba wai saboda Allah bai san komai ma'ana wannan baya cikin abin da Allah ya san zai auku kuma bai rubuta shi ba sannan kuma baya cikin abin da ya halitti zai faru kuma bai ga damar faruwarsa ba haka in ka rasa abu ka kawo wannan abin a zuciyarka kai ne takara ne ko kuma kai mai goyon bayan mai wata takara ne ko ma me kake nema a duniya ko takarar ta aure ce ko ta kasuwanci duk abin da kake nema ka samu ka gode wa Allah ka rasa kai imani da wannan abu cewa dama bai zama mai wato samun ka ba wa anna ma asabaka lam yakul yukhti'ak kuma duk abin da kaga ya zo maka ka same shi duk dama can an rubuta ba zai kuskure maka ba sai ka hada wannan hadisin a ƙarshen hadisin har baban nasa shi ubada ibn samit radiyallahu ta'ala anhu babban sahabi yace wa dan yace wallahi in ka mutu ba akan wannan ba wuta zaka shiga in ka mutu ba akan wannan ba wuta zaka shiga to kaga wannan babbar magana ce eh, babbar magana ce zaka a kowanne yanayi na mutum ya imani da kaddara abinda Allah ya kaddara maka za ka samu za ka samu ka rasa shi kar ka dora laifin akan kowa na'am akwai asbab eh, akwai sabubba akwai kuma kaddarar Allah ta asali dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kamar da yake cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito cewa Allah madaukaki kataba maqadir al-khalaiqi qabla خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة Allah ya rubuta ƙaddarar abubuwa me zai faru na alheri me zai faru na sharri tun kafin ya halicci sama da ƙasa da dubu hamsin haka kafin a halicci sama da ba fai halittar ɗan adam ba an samu wato sama da ƙasa sammai da ƙasar. Allah ya halicce su sun daɗe shekaru aru aru kafin a halicci ɗan adam kafin a halicci ɗan ko in ce kafin a halicci annabi adam wanda shi ne mutum na farko kuma annabi na farko sannan kuma duriyarsa ta ta yatsu to tun kafin wannan halittar ta sammai da ƙasai an rubuta wani zai shugaban ƙasa wani zai gwamna wani zai ɗan majalisa wani zai aure wanda zai kasuwa wanda zai samu aiki wanda zai gama karatu bai samu nysc ba wanda zai nysc bai samu aiki ba wanda zai kaza wani an kasuwa ne wanda kaza wanda zai samu promotion wannan ba zai samu ba duk an gama rubutun kafin ka duba fa shekarar lissafin allah shekarar dubu hamsin shekarar dubu hamsin ba ba kaɗan ba ne da lissafin allah ko a lissafin ɗan adam shekara dubu tamu ita ce kwana ɗaya a gun Allah duk lissafin da muke rabanmu da manzan Allah sallallahu alaihi kwana ɗaya a lissafin Allah da rabi karan dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu yanzu to lamarin Allah ya ƴan uwa musulmi ba lamarin wasa ba ne haka in ka samu abu ka kwantar da hankali maganar ƙiyayya maganar eh, tada hankali maganar fitina maganar abubuwa duk bai taso ba wannan bayan na nufin sun akwai wata kofa ta neman haƙƙi ka nema ba ba haka ake nufi ba eh, duk abin da ake nema na sababi da za ka samu abinka je ka neme shi amma an ka same shi ba to ka gaya wa zuciyarka ta natsu cewa dama Allah bai rubuta wannan abu ba Sa'id ibn jubairu ne rahimahullahu ta'ala lokacin da aka kawo shi gaban hajjaji zai kashe shi sai ya ji wani mutum yana kuka shi ne yake tambayar kai me ya sa kake kuka sai ce wallahi abu da kai ne ganin cewa an kawo ka wannan wurin to lallai maganar rayuwarka ta zo ƙarshe sai ce to ka daina kuka wannan abin da ka ga zai faru Allah ya riga ya rubuta shi tuntuni shine ya karanto ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نبرأها إما المصيبة وكما النفس تنكافن أهل التمصيبة أو تنكافن أهل التران ألا ما أوكي يا رجاء يا ربوت وأن مصيبة إن ذلك على الله يسير ربوتين da da kaddarawar da komai abu ne mai sauki a gun Allah haka yan uwa musulmi waɗannan abubuwa kasu raba mana zumunci kasu raba mu da Allah kuma bugu da tsari ba lalle ne abin da kake so ka same shi ya zama alheri gare ka ba la'alla ka samu ya zama fitina gare ka lauyi ne za ka ɗora ma kanka na al'umma wanda za a tambaye ka gobe kiyama a yi maka hisabi a kan ɗaiɗaikunsu duk wanda aka taɓa za a tambaye ka me yasa kabari aka taɓa shi a sakacin da ka yi wani abu ya faru duk Allah zai tambaye ka kai ko in Allah ya ɗauke maka wannan abu da ka same shi ba ai in ka kalli wani abu wannan abin ta wata mahangar sai ka ce na gode wa Allah da ya ɗauke min wannan dogon hisabin to shi daɗin musulmi kenan daɗin musulmi yana da wannan abun na imani da kaddara wanda ba musulmi ba ko za ka ga shi kawai effort ɗinsa nemansa duk inda zai ko ana ha maza ha mata ko zai kisa ko zai kaza da kaza sai ya samu in bai samu ba kuma sai ka ji an kai shi asibiti hawan jini ta abubuwa su faru haka in ka kwantar da hankalinka insha Allah ta'ala ba kai hasarar komai ba saboda ka rasa mulki mulkin nan da magabata har gudunsa suke la'alla in mun zo wani matakin ma iya dorawa akan wannan insha Allah a cikin wannan dama Allah kara mana albarka baraka inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin kuma amruna illa wahidun min kalamin bil basar alhamdulillah malan da kansa ya bude mu kofar wata tambaya da zan yi wa Profesa Mansur Ibrahim Sokoto yana mana insha Allahu nan gaba kaɗan. Amma yanzu idan aka karanci fuskokinku da wanda kuke tsammatawa yanzu zan yi masa tambaya. Kamar kuna so ku tambaye shi cewa akwai abin mamaki. Ba wani abu ne wanda yake ɓoyayye ba yanayin tsaro a wannan ƙasa musamman a yamma maso arewa abubuwa sun taɓarɓare arewa maso yamma amma sai ga shi ikon Allah an yi zaɓukan nan lafiya kalau kamar ba a ƙasar da yake akwai irin wannan hargitsi da kullum muke bi nan da can ba mun san yanzu ba yana kan madafan iko ba ba ba yana magana da sunan jami'an tsaro ba ba to amma a matsayinsa na masani wanda ya kai har matsayin da ya kai kuma ma ga shi manazarci domin bayan kasantuwansa brigadier general a harkar soja kuma yana da lakabin nan na mni wanda in ka gan shi kasan wannan masani ne akan kasa ko akwai tsokacin da brigadier general usman kuka shekar zai mana akan me ke faruwa ne ko dai wannan duk cikin addu'o'in mutanen ne yasa abubuwa suka tsaya cak aka yi zaɓe lafiya ko wannan ba tambayar ku bane ba tambayar ku ce ko jama'a suna tambayar ka bismillahir rahmanir wani jama'a assalamu alaikum ah, <laughs> Sheikh uh, Bala Alfa ban san abin da nema ba ka zo kasa ni tsakiyar waɗannan mashahuran mutane malamai waɗanda ni kai na ɗalibi ne a wajensu a hakikanin gaskiya ina so in nuna matuƙar godiya ta bisa ɗaukaka ni da aka yi allah ya sa ina cikin mutanen da za su yi magana a wannan yanayi a gabanin watan ramadan kuma hakikanin gaskiya duk wani abin da ya kamata a haɗi ina ganin an haɗi face cewar kamar yadda zarta ya tambaya kuma hakikanin gaskiya ya ba da ansa ba don komai ba wato idan kai la'akari da wasu abubuwa da suke faruwa kuma da suka faru a ƙasar nan kuma kai gwada su da wasu ƙasashe a za ka ga cewar tun baya ga addu'a da yin allah gaskiya da ban kai wannan gacin ba saboda haka ina so a yi matuƙar godiya da malamanmu da ɗaukacin al'ummar najeriya gabaki ɗaya bisa kyakkyawar manufa da addu'a da ake yi malam ya magana cewar najeriya an nemi ta gaje kusan 2015 ba su daina ba ina tabbatar maka da cewar akwai waɗannan ƙasashe sun yi hasashe bar najeriya ba za ta gyaru ba ba ce za ta wargaje ba amma ba za ta gyaru ba sai nan da hijira ta miladiya dubu biyu da hamsin da takwas wato nan da shekara talatin da biyar sun yi nazari sun tabbatar da haka kuma dalili wata magana ce ta daban ke ma sun ce sai an kai ga juyin jihali me juyin jihali ba wasu za su ba 'ya'yanmu ne da su azaba ta kashe su nan suka tafi kasashen waje can ma duk ba da ake su za su kuma dawo su wanzar da irin waɗannan abubuwan wannan matakin ake haka a koma ga abubuwan da suke tasiri har allah da yadda shi aka samu aka yi zaɓe na farko ran 25 ga watan da ya gabata sannan kuma da yadda ubangiji za a yi wani nan da kwana biyar a cikin kwanciyar hankali na farko kamar yadda malayin haɗi kuma kamar yadda na jaddada addu'a ce na biyu addu'a ta sanya su waɗanda suke da haƙƙin kare a fuskar tsaro ya ba su basira da suka taso da wasu matakai alhamdulillah na ga magabata na nan waɗanda janarori ne da sojan sama da na ƙasa da na ruwa duk suna nan za su kuma iya tabbatar da haka hakikanin gaskiya na sani tun farko akwai abubuwan da muka hango mun ba aiki amma muna ba da shawara musamman ma wasu abubuwa da suka rika faruwa a gabas maso kudu kenan ta ƙasar nan gabanin zaɓe da cewar idan ba a ɗauki hankali ba za a yi kwanna fiye da yadda ake tsammani muharin aka ɗauki wasu matakan tsaro ba kamar da ba misali tuntuɓa juna da kuma kayan aiki ni na sani kamar sojojin sama a cikin taki na faɗi cewar an kawo musu sabbin jiragen yaƙi kusan 38 kuma suna nan a shirin ta kwana sannan su kan sojojin ruwa haka sojojin ƙasa haka sannan kuma an zo an sami haɗin kai ga jami'an tsaro an yi imanin cewar tsaro na cikin ƙasa na ƙasa akwai jagora waye jagoran 'yan sanda duk sauran jami'an tsaro dole ne su ba su goyon baya da haɗin kai waɗannan abubuwan su suka yi tasiri sannan kuma aka hiddo da matakai kamar misali na sani sojoji su bullo da wani mataki eh, man ahuwa zan yi turanci eh, suna ce mashi operation set conduct set conduct an hiddo da matakai yadda duk wani soja na najeriya zai gudanar da rayuwar shi idan kun tuna shekarun baya da suka wuce bisa irin waɗannan abubuwan ya sa wasu sojoji suka bar aikinsu don haka ba a son haka ta faru kuma ba a son abin da zai sami maganar zaɓe ko kuma maganar tsaro ko kuma maganar demokradiyya a ƙasar waɗannan abubuwan su suka faru suka yi tasiri sannan kuma sai ya kasance baya ga addu'a an shiga ana ta faɗakar da mutane misali shekarun baya da suka wuce sai dai a dinga wa'azi kan addini da sauransu ba zancen zamantakewa ba a kuma yadda za a gudanar da sauransu duk da dai akwai mu da sauran aiki misali kamar yadda malam ya ce a mutane da suka hito zaɓe ba su kai yadda aka so su hito zaɓe ba ran nan mu kanmu faɗa wa juna akwai wanda a gidan shi musulmi ne mutum kusan goma sha takwas ne ba wanda ya zaɓe a cikinsu kuma na tabbata akwai ɗaruruwa da dama da suka yi haka kusan haka dole ne ya kasance sha'anin zaɓe kamar sha'anin tsaro ne hannu ɗaya baya ɗaukar jinka ba magana ce ta jami'an tsaro ba ko kuma hukumar zaɓe ko wani abu dukkan munan muna da rawar da za mu taka mu tabbatar da cewar an sami shugabanni na gari kuma wannan rawar ta kama da gudunmuwar da za mu bada a matsayinmu na 'yan ƙasa 'yan najeriya domin duk kama kana da abin da ake cewa dual citizenship ila kana da kai dan najeriya ne ko dan america ne akwai inda za ka kai dole din gidan tsari saboda sautari misali america da ake takama da ita in kai baka fata ne you become successful but you cannot manage successful haka wannan magana take saboda haka dole ne haƙƙinmu ne mu ga cewa wace gudunmuwa za mu bayar a gudunmuwa ta farko shine ya kasance an faɗakar da juna kan fuskar tsaro na magana akan gudunmuwa bangaren sashi ke nan sai dai kawai muna taya ka murna da sabon mukamin da ka samu wani da mala yayan ka barka daga mai magana da yawon sojoji yanzu kana magana da yawon musulun <laughs> <laughs> haka malam a shi profeso mansur sokoto ina magana da yawo saboda ni ne jami'in hulɗa da jama'a na tsofaffin ɗaliban makarantar kuru ko da ke na riga ka gama ko profeso <laughs> muna taya shi murna da sabon mukamin da ya samu bayan sauƙasa da ga mukamin mai magana da yawon sojojin najeriya yanzu ya samu ci gaba yana magana da yawon musulunci tunda kun san duk wanda ya tsaya akan wannan wai zauna akan wannan kujera ba abin da ya zauna da shi in ban da zance akan musulunci ina maka fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka kammala sauran rayuwarka ta aiki in aikin za a yi eh, ko kuma ta gudanar da iyalanka cikin eh, zaman lafiya da walwala da ci gaba da sauran al'umma ba gida. zo na ce akwai tambayar da malamina ya buɗe mun ƙofa bayan ya yi magana a kan ƙaddara da cewa musulmi dole ya da ita zai ce a lokaci guda kuma ba laifi ba ne ba idan wani ya je kotu don kada wani ya ɗauka cewa zama malaman nan namu zama ne da aka yi saboda a lallasa mutane a lallashi mutane a hana su magana ko Ana su neman yancinsu Allah ya sani ba wanda ya sa a yi wannan manufar shi ne a haska wa mutane da hasken musulunci prof shin abin da malam ya faɗa akwai ƙarin bayani ko jawabi da za ka yi bari in yi ma wannan tambaya shimfiɗa daga tarihi yan wa abin da muka sani ne cewa a da shugabanci abin kyama ne abin gudu ne abin tsoro ne akwai wanda suke barin gari in sun za a naɗa su mukami akwai wanda ma zai are hauka don a ɗauka baya da isassun lafiya a yafe masa rika mukami ko a nan ko wani guri kamar shekaran ba rana ba da wata kisa to ina ne wannan kisa ta faru zamanin mutuwar sayyidina abubakar saboda shi ne bayan ya yi shawara da mutane ya yanki shawarar zai naɗa umar sai kira usman ya yi rubutu don haka tsakaninsu wannan ta ba. usman sai rubuta sunan umar haka da ya karanta ba sai ya kalle shi ce kayi arziki domin da ta tsallake shi ba inda za ta faɗa in ba a kanka ba sai wanda yake nuna maka da mu abin gudu ne kuma addinin musulunci ya nuna mulki yana da martaba yana da daraja kuma babbar kofa ce ta aljanna amma haɗuransu suna da yawa saboda haka ake son mutum kar ya nema da kansa sai in ya tabbatar da babu wanda ya cancanta sai kuma yana iya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da wasu game da shugabanci akwai wanda ya hana nake karka kuskura kai Abokan da gifari ko da akwai wanda ya zo nema sai ce innaha amana wa satakunu nadamatan yawmal qiyamah shugabanci nauyi ne amana ce kuma duk wanda ya rika shi sai da na sani ranar alkiyama akwai togiya sai ce illa man akhazaha بحقها وأدى الواجب الذي عليك أو وأدى الذي عليه فيها سيدي وند يكر إيك بسا كان سنتا سنة يسوك نوين داك دورا مزا دون مزيدا لا سنة أبني كسو إنشي أيو باك من دابني يبدأ أكي نيمان أولي يبدأ أكي نيمان كئي haka ake نيمان مكاني ko ba to shi kuma mukamin nan ba daidai yake da neman aure ko neman kuɗi ba idan ka nemi mata abokin ka ya nema ya kasa ka aka ɗaura aure akwai wurin zuwa ya eh, sai dai kotun Allah ya isa kuma ladan ne ya ce a daidai ta sau zai ya ce suwa ke lalata shi ba ta ba ka ga mulki ana jayayya ina jin a tarihin najeriya ba a taɓa an yi kai tsararrakin zaɓe shugaban ƙasa ma ba ta nasara juyar da gwamnatin amma a jihohi an yi ta yi gwamnoni ko yan majalisu daban-daban na jiha da na tarayya duk an yi ta yi saboda wanda yake ganin an shiga haƙƙinsa ba a masa adalci ba to dama an kafa kotu ne don ta yi adalci wanda ba ya cikin babin kaddara amma wanda ya tabbatar da an yi gaskiya an yi adalci kuma an ci sannan ya zo yake zai hana tafiya al'amari to kaga wannan shi kansa ya san abin da yake ba daidai ne ba kenan ba zuwa kotu ake gudu ba abin da ake gudu mugunyar fata fatin da baka zaba ba ya ci ko fatin da baka so ya ci ko dan takarar da baka ƙaunarsa har ya ci sai kai ne masa fata sharri kamar kai ne a mota kana la'antar direba kana Allah ya jefa shi rami sai je da wa su abinda ba a so ga adawa duk da ya ta rukuni a demokuraɗiyya kun ga muna magana addinin musulunci amma kuma dole yi magana abin abinda ake gudu ga adawa shine ya zan ka hana ci gaba ka kawo tarnaki ga al'umma ta samu muradunta to idan wannan ya zama haka nan ya zama rashin yarda da kaddara amma in dai ka je ka nemi haƙƙinka ga waɗanda doka ta sanadi su bayar kila kana fara in an diba a dawo maka da shi sai kuma da taka manufa ta za ka kawo ci gaba to wannan bai saba ma babin kaddara ba wallahu alam ga fata malam irin tsokacin da kamar ɗazu dai ta malam ya tabo maganar halacci ba haramun ba ba ba laifi ba ne ba matukar kana ganin akwai abin da yake hakkin ka kabi su kuma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara fa a ƙarshen ƙarshe ne ko an je kotu dole akwai wanda bai nasara waɗannan abubuwa ne da irin kalmominku na malamai wacce da irin nasihohi ne zaka wato farkar da duk wanda Allah ya sa ya zamto cikakken shugaba na ƙasa akan cewa ya kula da su a musamman a shari'ar musulunci su ne abubuwan da ake so ya mai da hankali a kansa tunda dai koya ne ya faru dukan shugabannin namun musulmai ne na'am wato addinin musulunci shi ne. a koyaushe za ka ga yana da matakai maɗaukaka na yadda ya kamata ɗan adam ya ɗabi'antu da su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kala, la'ala khuluqin azim kai kana kan ɗabi'a mai girma Kai daga cikin alamomin gaskiyar annabawan Allah da kuma musamman gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato dabi'u waɗanda suke maɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya bashi wanda dukkan masu hankali suna shaida akan ɗaukakar waɗannan kyawawan ɗabi'u kamar yadda aka kai masa shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba mu kyakkyawan misalin yadda mutum ya kamata ya kasance yayin da ya samu nasara ita nasara tana daga cikin kamar yadda dr abubakar ya magana akan cewa ita kaddara wato alkhairinta da sharrinta duk daga allah take allah maɗaukakin sarki yayin da ya ce dukkan abin da ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala allah yasir sai Allah ya ce ni kai la asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum dan kada ku yi wato bakin ciki da damuwa akan abin da ya kubce muku kuma kada ku ringa alfahari kuna fariya da abin da Allah ya baku abin da Allah ya baka kakka dauka karfin ka ne ko iyaye ko iyawar ka ne Sai daga cikin abin da a alfazin na zikiri da ake shine wala yanfa'u zal jaddi minkal wato kokari na mutum ba zai amfani shi ba a wajen Allah jalla wa'ala saboda haka duk wanda ya samu nasara a cikin irin wannan hali in ya sifantu da wannan sifar to hakika wannan shine zai sa ya zauna lafiya ga waɗanda ya yi nasara a kansu amma yayin da mutum zai rinka ganin iyawarsa ne ko ƙwarewarsa ce ko kuma dukiyarsa ce ko ƙarfinsa ne ko basirarsa ne to wannan wannan fariyar da wannan jiji da kan to shi ne zai zamanto mabudin wato gazawarsa da in ma bai hankali bai zamanto shi ne matakin halakarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka garin makka da Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga rundunonin sojojin abraha wanda a lokacin nan har giwaye yake da su ba a taba samun wani ya ci wannan gari da yaki ba Allah da karfin kudurarsa ya tsara wannan gari amma ya san Allah ya sallaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka yana mai nasara mai cin wannan gari wanda la a jahiliya wala a musulunci tun da aka kafa wannan garin ba a taba samun wannan a tarihin ta ba ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin nan ya shiga garin Makka yana sunkuya kansa hatta kirjinsa yana shafar yana shafar itacen sirdin raƙuminsa saboda kaskan da kai ga Allah wato ba kawai a zuciyarsa ya kaskan da kai ga Allah ba hatta a zahirin yadda jikinsa yake haka ya kaskan da kai ga Allah da ya zo ya tsaya a kan kofar ka'aba ga duk waɗanda suka yi shekaru aru aru suna gaba da shi yau ga sunan ribatattu a gabansa an bijirar da su a gabansa sai yadda ya ga dama yi da su ya shiga a matsayin mai nasara sai yadda ya ga dama da su amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa nan bai ambaci kansa ba bai ambaci rundunoninsa ba abin da ya ce shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al wahda wannan kalma ta tauhidi haka ya nuna Allah shine komai yace shine ya cika alƙawarinsa ya ba da nasara ga bawansa kuma ya ruguza rundunonin makiyan bawansa shi shi kadai su kuma waɗannan waɗanda suka yi gaba da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kuke tsammanin zan yi da ku kuka ce ahun karim wa ibnu akhil karim ya ce ba ni da abin da zan ce muku illa kamar yadda ɗan uwana yusuf ya faɗa habu fa antum mutlaqa hmm, eh, ya ce la tasriba alaikum al-yawm habu fa antum mutlaqa an sake ku kuma wannan ma bai isa ba sai ya ce duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya aminta abu sufyan da ya ja rundunonin sojojin da suka suka kai suka kai masa yakin ta tsarin mutane amma sai ce duk wanda ya shiga gidansa ya aminta ya ba shi wannan amincin bayan kuma shi ne shugaban makiyansa to wannan shi ne irin wannan abin da ake cewa high moral standard wanda musulunci ya zo da shi wannan wato ethical ethics din ɗabi'u din kyawawa abin da ya wajaba kenan wato duk wanda Allah ya ba shi nasara a cikin komai ne a rayuwarsa ya sufartu da shi domin duk wanda wato duk wanda ya kankan da kansa saboda Allah Allah sai ya daga shi duk kuma wanda ya ce shi ya isa to Allah sai ya yi kasa da shi hannu da fetal iya ɗaya daga cikin malaman musulunci ya ce bai taɓa shiga majalisi ba yana so a ce babu mai magana yana so a ta nuna shi a ce yau babu kamar sa sai Allah ya kaskantar da shi bai taɓa zuwa majalisi ba yana ɓoye kansa baya so ma a san yana nan sai Allah ya daga shi saboda haka idan masu nasara a cikin 'yan uwanmu wanda suka samu nasara a wannan mataki sawa'un a matakin shugabancin kasar nan ko wakilai ko kuma wanda za su zo na gwamnoni idan ba su sufantu da sifar kankan da kai ba to hakika wannan nasara za ta iya zamanto musu ibtila'i za ta iya zamanto musu bala'i kuma duk abin da Allah madaukakin sarki ya ba mu mutum ya ba su ne domin ya jarraba ta Allah ya ce annabi Allah ya ba mu labarin annabi Musa ya ce ma mutanansa a qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون muna ana kauna Allah zai halakar da makiyanku ya mayar da ku ne masu mulki a bayan kasa domin ya gaya ku za ku ko da haka jarabawa ce don haka sifantuwa da wannan sifa shine zai sa hatta wanda ya zamanto bai samu nasara ba ba zai ji an wulakanta shi an tozarta shi ba wanda kuma ya samu nasarar ba zai rudu ba Allah ya ba mu ikon sifantuwa da wannan sifa da da koyi da manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam Allah ya saka da alheri zan so malam ya kara lokaci kan magana da Dr. Bashir yayi abinda yayan mu Dr. Bashir ya kawo game da shugabannin da Allah ya ba su nasara shine mafi ala kankan da kai ga Allah da ya ce ma waɗanda suka saba da jawo kowa da kowa ai gwamnatin da take da tausayi da rahama a kawai da ke cewa gwamnatin haɗin kan ƙasa wannan al'amari ne na siyasa ba shi da ne ba amma dai gwamnatin da ba ta jin wani ya yi masa laifi sai ta rama a kansa abu na biyu mai muhimmanci da girman gaske shi ne naɗa mukamai bisa cancanta domin duk gwamnatin da kaga ba ta yi nasara ba to galibi asalin matsalar ta kenan shugaba duk nauyin al'umma yana a kansa kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi birnin Madina ya kafa gwamnati shine liman shine alhali shine komandan soja shike sulhunta mutane shike raba zakka shike karbar ta ma khuz min amwalihim sadaqatan ko tutahhiru mutazakkihim biha duk wasu ayyuka shike amma da kasa na fada sai na wakiltawa gari a naɗa mashi liman a naɗa mashi gwamna a naɗa mashi sa'i a naɗa mashi kaza to kenan delegation na ayyuka yana cikin manya-manyan abubuwan da ke sa a yi nasara ko a samu matsala wajen ɗora aiki da zaran ka ba da aiki ga wanda bai cancanta ba to fa ka nemi aiki ya lalace akwai hadisi da ibn taymiya ya yi hujja da shi a cikin siyasar shar'iyya duk da su malamai na ganin rashin karfinsa amma hujjar ibn taymiya shi alama ce ta shi yana inganta shi cewa duk mutumin da ya ɗauki mukami na al'umma ya baiwa wani mutum alhalin ya san cikin al'ummar nan akwai wanda ya fi cancanta to ya ci amanar Allah da manzon manzonsa da mumini kaga shi babbar magana ce matakin farko shine kar a naɗa mukamai bisa son zuciya kar a naɗa mukamai bisa wani tunani na biyan bukatar shugaba a yi bisa ga cancanta duk mutumin da ya wahala da gwamnati ana so a saka masa ana ya saka masa ba da mukami ba idan kuma ya cancanci mukamin ana iya bashi wanda ya cancanta ba wanda bai cancanta ba so wannan shine abu na biyu abu na uku shi ma mai muhimmanci shine a duba alƙawuran da aka yi ma al'umma kafin a zo wannan mara san matsalolin da ake fama da su kuma duk gwamnatin da za ta zo duk fatin da zai zo zai ce idan mun ci za mu yi kaza za mu yi kaza wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula cika alƙawari lallai sai Allah ya tambaye ku alƙawarin da kuka yi saboda ka duk wanda Allah ya bashi mukami ya tuna da alƙawarin da ya mutane kuma ya ɗauki matakai na inganta su <clears throat> bayan ka naɗa mutanen da suka cancanta ka ɗora musu ayyukan cikin alƙawari akwai muhimmin abu wanda rasa shi yana warga ga gwamnati shine abinda <clears throat> masu masana ke ce ma M&E me kenan monitoring and evaluation ba hmm. ka naɗa minista misali ko kwamishina ko darasta ko ciyaman na wani aiki kuma ka samu ido ya yadda ga dama Allah bai da wannan ba kai dai da Allah ya ɗora mu shugabancin kai yake wakiltar ka ka kira shi kullum ka tambaye me yayi idan baka gamsu da abin da ke ka sa wasu su je su duba maka kuskure ne ya zan shugaba kullum official file da ya gaban shi yasa wasu shugabannin sai ka ga ana abu ba su sani ba saboda me saboda bai iya wannan abin bai iya zuwa officially yanzu shugaba yana da kunnuwa idan kai minista ne na abuja to duk local government nan guda bakwai bakwai ne ko yanzu kana da wasu idanu daban official wanda za su kawo maka abin da ke gudana sannan bayan ka sa abin da ke gudana kuma a duba inda kurakun su kai tsaya gyara wanda ya kasa ka taimaka masa duniya, in bai iyawa ka canza shi idan yana iyawa gami da tsoro ko kwaɗayi ka kwaɗaitar da shi ko ka tsoratar da shi ma'ana dai sai abin nan an yi shi sannan ne za ka kubuta a wurin Allah to ba zan so in abin nan ba amma bari in kara da guda mai muhimmanci shine su zama su adalci adalci sama da ƙasa ta tsayi kuma Allah ya kira kansa adili inda ba ya zalunci wala yazlimu rabbuka ahada kuma rabbuka bi zallamin lil ubangiji bai zalunci kuma bai yadda yi zalunci ba ko an kadan haka daga lokacin da ka rika mulki al'umma gaba ɗaya ta zama talakarka, baka da ɗan ƙungiya baka da ɗan fati baka da iyali baka da makusanci baka da masoyi baka kuma da maki kowa naka ne to idan shugabanni suka yi waɗannan to ina kyautata to in Allah ya so za su yi nasara ya Allah ka kama hannayen shugabanninmu ka dora su ga hanyar nasara Allah ya saka da alheri malam waɗannan jawabai da malamai suke yi duk da yake cewa zaben da aka kammala shi ne na shugaban ƙasa amma ba ya shafi su ne kaɗai ba ya shafi duk wani wanda yake da dama ta da mata madafan iko ko da kuwa dama ta irin ta yan majalisu waɗanda su ba masu zartaswa ba ne ba bai ce zance yana shiga junansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa addinin nasiha inna lillah wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim kusan za ga duk zantukan da aka yi sai zance ne akan su shugabannin su shugabannin wasu ginshikai malamai suka yi ta faɗa waɗanda su ne waɗanda in aka riƙe su za su taimaka wajen cin nasarar kowace gwamnati wanda cin nasarar gwamnati kuma cin nasarar al'umma ne dr bakar muhammad sani birnin kudu ko akwai tsokaci da kai ma za ka ƙara yi akan wannan gabar amma kuma ina so a haɗo da cewa mu ma talakawa mabiya shin mu ma akwai wasu abubuwan da in muka rika ko gudunmawarmu wajen ci gaba da kuma bunƙasa da cin nasarar ah, gwamnatocinmu waɗanda cin nasararsu cin nasarar al'umma ne to alhamdulillah um, rayuwar musulmi musamman a kan abin da ya shafi a uh, zamantakewa akwai haƙoƙi haƙoƙi a ɓangarori daban-daban haƙƙin mutum tsakaninsa da ubangijinsa haƙƙin mutum tsakaninsa da 'yan uwansa bayi yan uwan nasa bayi su ma hawa hawa mataki mataki akwai shugabanni akwai yan uwansa daidai da shi mun sani dama sanannen abu ne a karantarwar musulunci kiran da musulunci ya koya mana mu musulmi shine da'a ga shugabanni da haƙuri da su wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gadar mana kuma ya umarce mu da shi nassoshin hadisai suna da yawa a wannan babi Allah madaukaki a cikin alkur'ani dama ya gaya mana ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan dama mun sani a tunasar da mu ne akan cewa wajibi mai da'a ga Allah mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa da'ar Allah da da'ar manzan Allah ba'a ce mutlaqa da kuma mai da'a ga shugabanni daga cikinmu malamai da kuma jagorori masu umarni da jagorancin al'umma a siyasance cikin abin da bai saba wa Allah ba mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sa wannan a kaidi inna mata'atu bil ma'ruf banda wannan abin da ya shafi shugabanni a barwa shugabanni me nake nufi da wannan muna cikin wannan zamani na fitina na cece ku ce na ne na ce ne da gutsuru ma musamman da harkokin social media din nan suka zo mana ni ban taba ganin yanayi na harugowa da rashin tsari irin wannan shekarun da muke cikin su ba tsakani da Allah wanda kuma dole ne mu ja hankalin junanmu a ɓangaren masu ilimi da ɓangaren masu karantarwa da faɗakarwa da ɓangaren kuma sauran jama'a wannan dama da aka samu ta mutum ya zauna shi kaɗai a ɗaki ya faɗi abin da ya ga dama ya watsa wa mutane ta cutar da mu matuƙar cutarwa wajen alaƙar mu da juna wajen alaƙar mu da shugabanni wani in yana magana kai ka ɗauka shi ne shugaban ƙasa kai ka ɗauka maganarsa ita ce ƙarshe a duk abin da ake faɗa a duniya wani abin ya ka tattala mu ya sanya mu kuma sannan cikin abubuwan da na so in ƙara abin da manyan malamai suka ambata na abin da ya shafi eh, abin da ake so ga shugabanni bayan tawabu'u a haɗa shi da alhazin alhazin shine shugabanni su zama wato masu tsayawa da ƙarfi ba waɗanda za a rena ba eh, shugaba yana buƙatar ya zama da tawabu'u to ai balansin kuma da tsayawa in an tsayawa shine duk wanda ya taka a taka shi in ba haka ba ƙasa ba ta zama lafiya idan za a bar abu haka a ce kowa abin da ya ga dama to hakika za a samu zama lafiya Allah ne mana rahama yanzu cikin abin da birgidiya janar ya ambata na kokari kuma da malam ma ya ambata dazu dr bashir abinda ya shafi eh, cece kuce da ake na wargajewan najeriya da cewa ba za ta gyaru ba da sauransu da sauransu kun ba taimakon allah ba ba abin zai zaunar da mu kuma sannan ku duba yadda a wasu ƙasashe aka yi amfani da al'amura irin su zanga-zanga da fitintunu da kone-kone garin da sunan neman haƙƙi don a ce a yi revolution a kawo ƙarshen gwamnati wannan duka ba hanya ba ce da take kawo magani hanya ce da take ƙara rura abubuwa su ƙara lalacewa kuma za a samu gyaran su ba yanzu ku duba abin da ake kira arabi'il arabi da ya auku a cikin ƙasashen larabawa da yawa har yanzu sun dawo yadda suke ina libya ina syria ina ina ne duk gaba su sun kare sai labari sai dan abin da ya rage don haka duk abin duk wanda zai kira ko a fito a yi wata tarzoma a yi kone-kone to kayan wa za a kona kayan garinmu ne kayan gwamnatinmu makarantarmu ce asibitinmu ne muka shiga wannan hanyar za mu shiga rikicin da ba zai tsaya ba kuma yanzu muna zamanin da in aka ce ana rikici fa ba mai kula ba. ba wata ƙasa da za ta kawo ɗauki ba wanda za a yanzu ba a gashi nan a wata ƙasar ana yaƙi ba wata babbar ƙasa tana ta yaƙar wata ƙasa shekara guda yau da sati babu abin da ake sai kallon su ake kuma lantana mu da ba ƙaunar mu ake ba duniya dai ta yanzu ba ta sha'awar 'yan najeriya galibi a ƙasashen waje to babu inda muke tsammanin kuma in wata fitina ta auku maƙotanmu ma ba za su ba mu wurin fakewa ba haka ba magana ce ta tsoro ba a wajibi ne mu yi haƙuri duk wanda zai kira mu je mai tashin hankali mu yi ƙone-ƙone mu ce ba za mu ba haƙurin nan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu in muka yi shi kuma za mu ga nasarar da Allah zai ba mu yawa a yi addu'a a koma zuwa ga Allah a kuma tuba laifukanmu suna da yawa yawa zalintar junanmu zalintar iyali zalintar ‘ya'yanmu mu ƙi ba su karatu mu kishi da su mu harba su wani guri almajiranci duk wannan yana cikin zalunci mu gyara wannan abun kuma mu dawo mu daidaita allazina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم wannan وأنا القول na Allah. haka a koma a gyara imani a gyara alaka da Allah za ku ga abin mamaki Allah insha Allah ba zai bar mu mu ba Allah san Allah ya ce mu kuma sannan abin da ya shafi zaɓuɓɓuka da za su yi mun sani mako mai zuwa na gwamnoni da za a yi don Allah muna jan hankalin yan uwan uwanmu musulmi a taimaka a kwantar da hankali mai ra'ayi ra'ayinsa ba tare da rikici da tashin hankali ba musamman kun san local politics ta fi zafi wasu garuruwan yanzu duk tsoro ake ko tashin hankali zai auku muna kira don Allah don Allah a kwantar da hankali tashin hankalin nan ba inda zai kai mu sai lalacewar tarbiyyar mu kuma mu sunanta abin da in wata rana mu ne masu yi ba za mu so a yi mana ba muna roƙon Allah hanta Allah ya bamu zaman lafiya ya bamu kwanciyar hankali ya cire dukkan fitintunu masu kokarin su kunna fitintunu a wasu daga cikin jihohin mu muna roƙon Allah madaukaki ya maganin su ya buce hasken su ya hana musu basira barakallahu fiku amin ya Allah ya auka waɗannan addu'o'i da kai a dunkule jawaban da malaman nan uku suka yi a akan yadda ake so shugaba ya kasance za ka iya ɗaukar su gaba ɗaya a cikin alfa'ar rahimi ikhlasi da tawawai da kankan da kai irin fi na abubakar da hazmiya da jajircewa da tsayuwa ayin daka irin na umar kunya da bi a hankali irin na Osman. yayin da kuma ta irin ta na ali wanda kuma duka wannan za ka same su a cikin rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya ce da karkar lakum fi rasulillahi uswatun hasana malam bara alfa alhaji wanda shine kanwa ko zuma za mu ce masa kowar gani wanda ya hada wannan abu ya mun ishara cewa ana so mu tsaya karfe tara saboda haka malamai shirya yanzu duk abin da ya saura shi ne dauraya amma gabanin mu je zuwa ga dauraya za mu koma zuwa ga general kuka ka ta ji dai abin da malamai suka faɗa har a cikin jawabin da abakar birnin kudu ya taɓa mu ma talakawa kuma yana daga cikin abin da wani lokaci mukan ji kukan ce jifa jifa cewa su ma talakawa da ya ce zan so ka mana magana a kan tsaro ne tunda shi ne ka kuma ɗaya daga cikin manyan matsalolin ƙasar mu kenan akwai gudunmawa ce da su ma na ƙasa talakawa mabiya waɗanda ba shi shugabanni ba za su bayar ko kuma su ma akwai wani tuggaro cikin abin da ya kamata su linga yi wanda shi ma yana taimakawa wajen ƙara lalacewar lamura ko rugujewar lamura ko kuma hargitsewar al'amura ko kuma babu buci da hakikanin gaskiya kamar yadda ne bayani ɗazu ko na fara bayani ɗazu kusan kowa yana da rawar da zai taka ba wai magana ce ta shugabanni ba saboda su shugabannin aiwa wa suke mai shugabanci kuma ba zai kasance akwai shugabanni ba idan babu waɗanda suke ma jagoranci to ka gani waɗanda ake ma jagorancin su kansu suna da muhimmanci musamman ma da yake su suka fi yawa kuma ana jagorancin ne saboda su musamman ma kuma da yake muna magana wani yanayi na salon mulki na demokradiyya don haka akwai rawa da ya kamata su taka musamman ma inda tun da malamai sun yi magana ta fuskar tsaro wanda idan muka yi la'akari da abubuwan da suke faruwa na sani gwamnati ita ya kamata ta kasance ta yi jagoranci musamman ma akwai kundin dabarun tsaron ƙasa wanda ya tanadi wanda a turanci ake ce ma national security eh, strategy wanda kusan shekara hudu shugaban ƙasa ya sa hannu kuma kamata ya duk bayan shekara hudu ma a sake sabunta shi ya yi tanadi ga kowane ɓangare ba wai ɓangare ba ina maganar cewar walau babba ko yaro mace ko namiji talaka ko mai abin hannu wace rawa zai taka don haka mutane suna da rawar da za su taka kamar yadda ce abu na farko a shine ya kasance ya kasance mutane sun yi la'akari da matsalar tsaro ba wai a ma jami'an tsaro ko a ma gwamnati na sani cewar da ruwan ciki akan janar rijiya galibi saboda matsalar rayuwa da ake ciki wata sa'a ma alaƙa tsakanin ɗan ƙasa da gwamnati ta zama wani abu amma duk da haka kada a yi ƙasa da gwiwa saboda wannan abin da ka raina sai ya kasance ya zama abin da zai zama hituna ba ma gare ka ba zama ƙasa baki ɗaya saboda haka a kula da zancen tsaro galibi musamman ma yanzu rayuwa ta zo ba ka sanin waye makwabcinka ba ka sanin ba kamar da ba inda kowa ya san kowa kuma tarbiyya musamman ta yara tara ta ne kan kowa haka ma matsalar tsaro dole ne ya kasance an kula da yawa da yawa yanzu haka idan mota ta wuce da wuya ma mutane su san kalarta ba dai ko suna sha'awar ta bane balle su san lambarta ko kuma kila akwai abubuwan da suke faruwa misali a lokacin da matsalar boko haram sai yi kamari sanda 'yan kuna bakin wake sukan je wata sa sukan dora sukan mashin mutane da dama ba sani ba wasu sun yi rubuce-rubuce suke ta cewa don me yasa sojoji lokacin ko kuma jami'an tsaro suke cewa a sako da mashin a tura an sami akasari mutane ba sa son su je su kuna bakin wake shi yasa ake daure su akan mashin in aka daure su akan mashin sai a zo a wuce ba za ka tari ba to amma da aka lura da wannan aka ce to ka sako in aka ga mutum daura an san akwai magana sannan kuma misali sautari kamar muna magana da malam kahin sojoji su kullo da wani abu da suke ce psychological test kafin ka shiga aikin soja rayuwa ta canza ana shaye-shaye ana menene akwai wani yaro aka zo ba a ɗauke shi ba kurtu yake ubanci yana da gata ko yana ganin yaron ya zo ya dinga fata sai aka ce mashi ya zo da ya zo aka zaunar da shi aka kira yaron aka ce yaron ka tuntuni ya daɗe yana ma'amala da ƙwayoyi musamman mata ba wuri sai ce ƙarya ne da aka zaunar da yaron sai gashi yaron nan shekarar shi uku yana shan wiwi abin shi bai sani ba sai da fara ba shi lissafin yadda ya rika sata kuɗi ƙarƙashin filo da inma mace da sauransu to wannan kamar gida kenan to dole ne ya kasance an sa ido ba ma wai a gida ba hatta wasu abubuwa da suke wakana misali yadda ake zahi cikin abujan nan sai ka ga mutum ya cici makot ya sa wani tabarau sai ka san akwai magana waɗannan abubuwan ne ya kamata a rika la'akari da su sai kenan na biyu akwai haƙƙi da ya rataya wuyanmu dukkanmu wanda na yi magana da shi kamar wajen tarbiyyar yara da ba mutane haƙƙinsu hakikanin gaskiya akwai gazawa a fuskar waɗannan abubuwan dole ne ya kasance mutum ya yi bakin kokarin shi duk wanda yake karkashin ka walau iyalin ka ne ko riko ko wani abu ya kasance ka yi masa tarbiyya daidai gwagwaron hali ba wai tarbiyya ba kawai hatta ilmatawa saboda su zama 'yan kasa na gari kuma su zama musulmi na gari sannan abu na uku kamata ya yi idan da so samu ne a samu a rika ba jami'an tsaro haɗin kai ba don komai ba kai mutum ɗaya ba za ka iya yin wasu abubuwa ba sai waɗannan jami'an tsaron galibi misali abin da ya sa matsalar tsaro ta lalace ba mu ba da gudunmuwar da ya kamata mu ba jami'an tsaro ba wasu abubuwan ba abu ne na 'yan ƙasa ba wasu ne da haƙƙi ya rataye wuyansu kullum ina misali da kamar 'yan sanda ana magana tsaro tun da demokradiyya ta shigo najeriya kusan shekara 23 nawa muka kashe wajen ɗaukar 'yan sanda maganar nan da ake ana maganar najeriya miliyan 200 a ɗauka ma miliyan 50 ba a najeriya 150 ne da ma baki da suke zaune 'yan sanda ko rabin miliyan ba su kai ba ya za ka yi na biyu wace kuwa aka ba 'yan sanda cikin shekara 20 baya ga su sha'anin matsalar tsaro ta sha bamban da da da yanzu shekara 27 kai kusan a ce ma goma da suka wuce magana kamar saba crime ba ce tasiri ba kamar yanzu haka Koya ya aka yi wani tsoro muka ba 'yan sanda da za su yi maganin waɗannan abubuwan ba ma su kare ba a'a su hango su yi maganin abu gwamnati ce ya kamata su yi waɗannan amma kai wata gudunmuwa ka ba gwamnatin waɗannan jami'an da ka zaɓa ko kuma wakilan da ka zaɓa wata gudunmuwa ka ba su kace ga dokar da ya kamata ko kuma nawa ne suka ba da abin ga eh, kasafin kuɗi suka ba abin nan fuskar tsaro ko ilimi ko wasu abubuwa saboda ita matsalar tsaro ba wai kawai shingaye da ake ba a'a yau in aka waye gari kai kana babban mutum gidanka akwai janareto ana ci ana sha makwabtanka wasu sun koshi ba wallahi ka kai kanka ka cikin tsaro saboda wata ran in suka rasa yadda za su kai za su tankara mun gani a lokacin yan sa'adu da wanda ya ji da wanda bai gani ba tun kafin yansa na gani lokacin da boko haram tsakanin dubu eh, biyu da goma sha biyu da yake kaduna akwai sauran da aka yi harin bom a turkaniya har ya kasance lokacin gwamnan ya kowa har ya kasance an yi kofi sati biyu wallahi <laughs> da musulmin da kirista in dai ka taho da tankareriyar mota haka za su cinna mata wuta wasu abubuwa ne kuma waɗannan mutanen 'ya'yan wasu ne waɗanda suka hito gida na gari suka yi tarbiyya ta gari ba za su yi waɗannan abubuwa ba sannan baya ga wannan kasance mutane daidai gwargwadon hali suna da kishin ƙasa wani daga waje ba zai zo gyara mana najeriya ba don haka kowa yana da gudunmawar da zai bada to musamman waɗanda suke gabanni. ba wai sai wannan suke gwamnati ba zai kasance kai kana faɗa a ungoku aji malami ne kai ko kana da kima ko kuma akwai ƙungiyoyi na sana'o'i da ya kamata da makamantansu ta wace hanya kuke wanzar da al'amuran ku kuma ana nuna mutane su rike gaskiya da amana akwai sanda na je wajen wani bakani ai aka ce zai kai wani ne zai kai cajin waya ya ce za ka kai mutuware kuma dukkan su musulmi ne me mutuware idan ka kai tajin waya wallahi bacewa ciki musulmi ne wace irin rayuwa ce wannan so abubuwa da dama da dama kuma duk yadda kai da su suna da jibanci ko kuma sun shafi yanayin tsaro saboda duk in ya kasance kai yau baka da kwanci hankali idan ka zo masallaci nan za a sace ma takalmi ko sallama ba za ka yi ta akan yadda ya kamata ba Su waɗannan abubuwan so muna da abubuwa da ya kamata mu mu ba da gudunmuwa talakawa yadda su kun masu mulkin za su ji daɗin yadda za su gudanar da mulki musamman ma ta fuskar tsaro in ka ga abin da ba shi ke nan ba ka wani musamman ma yanzu zamanin social media maimakon su ga zo ka kira wani jami'an tsaro ka gaya mashi a'a sai dai ka gani kamar ban akwai sanda ana rikici jos wani kawai sai je sanya a platform kuma kanwar ta gaya musu kuma lalle lalle azimin da ya jami'an tsaro ba su je ba nan da minti talatin kila da kashe ta za a yi amma maimakon ya kira wani sai ya sa a social media kamar yadda na gaya malam sai ta zama community goal community goal yadda take shi ne ana tunanin malam zai ba ta sa wannan tunanin wannan zai ba ta ruwa har sai akwai ta mutu sannan a rika cewa wane wane wane to haka muke ma matsalar tsaro a ƙasar nan kowa yana da rawar da zai taka amma kuma su wata da nauyi wuyar su dole ne ya kasance sun inganta abubuwan da yadda shi ɗan ƙasa idan ya zo da matsala za a yi maganinta me yanzu kawai ka ji cewar za a yi ɓanna ka kira ka kira 'yan sanda to kamata ya kasance sun ɓoye identity ɗinka kuma sun je sun gudanar da wannan abu ba wai gobe ka a kama mutum ba gobe ka kai a yau a kama mutum gobe da safe ka gan shi ko kuma a ce ai wane ne ko kuma me dangantaka gare da wani akwai abubuwa da dama na san lokaci baya tare da mu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ba a masallaci ba ina za a tsare janar da yana magana amma da yake yanzu yana magana da yawon musulunci sai muka tsare shi general usman kuka shika mun gode allah saka da alheri a don bin umarnin malam bala cikin mintuna daya eh, kada ya wuce biyu in ya gaza uku ba a yi laifi ba a zan miƙa wa malaman namu su ɗan yi mana tsokaci na ƙarshen ƙarshe na sani ba zan yi tambaya ba eh, saboda kasan malami akwai wani abun da yanzu ya kowa yake so ya faɗa zan kuma gera su insha Allah daidai shekarunsu kuma za a fara kabbir kubur da haka ba sai na faɗa ba na farko in kun ga shine na sama na biyu shine zai biye masa na uku kuma shine na uku Allah zaka da alheri wannan yana daga cikin abun da yake ban kaye cikin harkar zamantakewa da malamai kun ga cikin littafin musulunci cikin labaran malamai ba wani malami face sai da aka san komai nasa shekarunsa dan haihuwarsa ranar mutuwarsa sana'arsa ko wasu har amaryarsa ana sani labaranta kuma nan da abin da har kyautar da aka yi wa amarya maimakon ya zamto cewa ku yi koyi kuna bibiyar labaran celebrities waɗanda suke ba za su kai ku zuwa ga tudun mun tsira ba ko su ɗin karan kansu ba abin koyi ba ne ba ai kwanna ka bibiyi waɗanda suke magada annabawa idan Allah ya ce la da kun fi duk abin koyi mai kyau yana ga manzon Allah sai kuma manzon Allah ce su malamai su ne magada annabawa saboda haka su ya kamata a fara koya daga gare su na kusa ko su ne suke tarjaba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kusa kusa gabanin ka tsallaka nesa zan fara da malam mai 63 Dr. Bashir Aliyu Umar ga mata malam a ƙarshen ƙarshe akwai wani tsokaci da kake so ka yi mana a matsayin tsoraya ma wannan zaman to abinda nake so na janyo hankali yan uwa a kai shine a kiyaye wato kada a radu da malamai musan sha'anin siyasa dinnan ya sa an samu bambancin ra'ayi waɗansu daga cikin malamai sun fito sun nuna goyon baya a bayyane ga wani daga cikin kakara wannan abu ne wanda yake a bisa al'ada yana faruwa ya faru a tarihin musulunci waɗansu sun fito sun ce su suna tare da sayyidina ali radiyallahu anhu waɗansu sun ce suna tare da sayyidina muawiya radiyallahu anhu waɗansu kuma sun ce su ba za su shiga cikin wani bangare ba amma wannan bai sanya wato an canza matsayinsu na kan cewa kowanne daga cikin su jagoran gaskiya ba ne kuma babu wanda ake ma wahayi saboda haka ba mamaki ya zamanto kan cewa ra'ayi ya saba amma kar ya zamanto wannan sabanin ya zama to shi ne a taki da za a yi soyayya a yi ta saboda shi kada mu manta da abin da dr abubakar ya fara faɗa a autaqu Oral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah Allah ya sanya mu a cikin wannan Allah shi kara lafiya kamar da wani bawan Allah ya faɗa amin malam Allah shi kara lafiya da imani sai malamina dr abubakar muhammad sani mai hamsin da tara wa ya sa ka wannan tonan asiri <laughs> ka ga irin furfura ta gaba eh, ni jan hankali zan yi ga yan uwana ne ɗaliban ilimi Allah mu yi kokari eh, na ce ɗaliban ilimi masu karantarwa malamai a ko'ina a jihohinmu mu yi kokarin da za mu yi Allah mu ɗinke al'umma kada mu bari wannan siyasa ta raba mu a dawo a fuskanci juna a yi afuwa Eh, haɗin kan al'umman nan ya fi komai muhimmanci su masu siyasa suna da maslahohinsu dabaru da dama da sukan bi su dai babban abinsu shine su ci riba su samu wannan wato cin zaɓe mu kuma za a bar mu daga baya ba za mu zauna da juna don haka mu daure da Allah a kowa a jiharsa ya ɗinki al'umma bisa ka'ida ta ka'idojin shari'a mana a ƙaunar juna da haƙuri da afuwa da yafiya da dakatar da radde-radden nan da kaushi akan juna sakamakon saɓanin fahimta eh, a yi magana a kan eh, ilimi da bayanin gaskiya cikin ladabi da haƙuri ba cin mutunci ba don allah a yi haƙuri da juna eh, 'yan siyasan nan suka sa muka saɓa. to su kuma washe gari za su koma wanda yake wannan fatin gobe sai ka ga ya dawo shi ka so wannan kun da dan uwanka shi kuma wannan da ka so shin ka bata da dan uwanka sai ya tashi ya koma gun wancan suka haɗi tare kaga kai aka yi wa fafa lolo Allah kyauta ba musuluncin nan da fahimtar nan da zumuncin nan ya fi komai muhimmanci a wurinmu kuma muna fata Allah ya bar mu tare barakallahu fikum Allah ya saka da alheri dr bakar muhammad sani birnin kudu na rage wa malamin ya shekara daya 64 ne ba da uku ba kala wasu wala Allah sa duk a cikin imani to wala Allah to kuma yanzu malam Mansur ba za su ni general ya na ne sai ka je gare shi ai kai kace za ce a shi shi general ba san shekarun ba amma na san ya wuce sabbin tunda dai yayi ritaya a hamsin da takwas tabara ya ce sai an je zuwa gare shi saboda shi senior mni ne ka san akwai wani tsari nasu to malam ya ce shi kuma shekararsa hamsin da takwas to hakikanin gaskiya ba abin da zan a godiya ta musamman ga waɗanda suka shirya wannan lacca da kuma duk wani wanda ya sami halatta walau a nan zaune ko kuma ta kafafen sada zumunta ko kuma talbishin baya ga wannan wato abinda nake so in jawo hankalinmu musamman ma zaben da ya gabata abubuwa sun fito waɗanda sun wayan mana da kai kuma ni a gani na gani nake kiman musulunci ce ma ta sake ɗaukaka fiye da yadda ake tsammani amma akwai wani ƙalubale allah ya nuna mana to kuma muna da aiki da za mu cancanci cewar wannan martabar mun cancanci wannan martabar bambancewa kusan shekaru talatin da wani abu da suka wuce ni ne dan garami a soja a ofis ɗinmu amma ba ni na kowa sani ba in aka ce na zo ana gardama aka ce me gaskiya abu muddin na faɗi ko da san raina ne Allah kuma ya sani ban taɓa san sa raina ba sai ya kasance shi ake aiki da shi to yanzu kima musulmi ta ɗaukaka ba ma a najeriya ba a duniya baki da Ku matsalar shi ne yaushe za ka ya za ka yi daɗa ɗaukaka kuma ka nuna cewar ka cancanci wannan kimai saboda haka dole sai mun yi ma juna nasiha mun haɗa kanmu kuma duk wanda yake jagora ya san nauyin da yake wuyan shi sannan mu kuma mabiya ya kasance muna ba su shawara tsakani da Allah kuma muna son tsakani da Allah yadda zai kasance musuluncin ya haɓaka kuma duk wani da yake neman sharri da mugunta ga addini ko ga musulmi addinin musulunci da musulmi Allah ka ka ba shi nasara ubangiji Allah ya ci gaba da ɗaukaka addinin Allah addinin musulunci mun gode kwarai Allah ya saka muku da alheri Allah kuma ya mai da kowa gida lafiya general mun gode Allah ya saka da alheri to wanda ya rage shi ne Profesa masri Ibrahim Sokoto MNI Abu Ramla ne ba na so faɗi shekarunsa saboda na yi kuskure a wajen ambata shekarun malami na na ce 63 sai na ƙara da 64 kuma amma bari koma wani sabon salo na san ya girma malami na Dr. da Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da shekara ɗaya kuma an haifi malam Rijiyar Lemo a 1970 so da kuma malam an haife shi a 1960 9 so yanzu sai ku yi lissafi don kar da kuskure kamar da na malami na ga wata malam wani ɗaure a zakiri lalle mala akwai ka da toni-toni. wata rana a haramin makka na haɗu da wasu malamai na su biyu ta suka ce mu je mu gaida nasu malamin da muna zuwa muka gaisa shi suka ce suka gabatar da ni wai amma wai me ya shekaru na sai wuce ke lata bobi talasakin بعمر ومال ما حييت ومذهبي فبالثلاثة تبقى بثلاثة بمعاند وبحاسد ومكذب ما كذا قال السيمن دا دي قرينك هكذا يتميمي كاتا سيري نتي سنسا بوني أبو نروتا عيد السلطان يا إيكو كنت أبوك أنت ديك غير كفر إيس لا تبقى بثلاثة بعمر كفر إيشي كرونكا ومال كفر إيوان أرزقك ومذهبي ka bayyana aqidarka ko mazhabarka bis salasati tun ala bis salasati in ka faɗi ukun nan wasu matsaloli uku za su faru bi mu'anidi in ka faɗi shekarun ka wani sai ce kai wallahi da na ɗauke shi babba ashe ɗan yaro ne So ba haka wani kuma zai ce ƙaryar banza yana son tsufa ne hmm? wa bi hasibi in ka faɗi yawan arzikin ka zaka samu maka hasana wa mukazzibi da ka bayyana ra'ayin yanzu wani zai karyata ka sai ce wannan koyon su ake haka ta kansa faɗa musu ka ta kai kuma ka zo kana ta bayyana mai gida na janar kuka ce ka gaskiyar magana abin da ya faɗa wallahi shi na so in faɗa to al'ummar musulmi mu gano ni'imar da Allah ya mana a wannan ƙasa muna zamani na dimokuraɗiyya wanda games of numbers ne wato yawan jama'a shine darajarsu shine matsayinsu kun ga abokan zaman mu sun ɗauka suna da yawan sun yi hayaniya sun yi surutu sun shiga coci coci ko ba gaskiya ba sun kuma fito kwansu da kwarkwatar su mu kuma mun rabu kashe uku amma tare da haka kun ga abin da Allah ya yi wannan ni'ima ce babba dan gaba ya kamata mu kula da ita na farko mu kiyaye rarraba gurgurdan iko na biyu in abu ya fito wanda ya shafi al'umma kowa ya fito wannan 22 to 3% da ake ta suka fito yankin muke